Assalamu alaikum sunana Amira na bara daga tashar ku mai farin jini wato manyan gobe TV. A daidai wannan lokacin kuna tare da mu a cikin shirin mu na rayuwar mu a yau tare da abokiyar aiki na. Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri ne suna rayuwar mu Rayuwar mu a yau shiri ne da ya kunshi abubuwan da suka kunshi rayuwar mu. A yau zamu magana ne akan masu adaidaita. Wasu sukan ce mata kurkura, wasu kuma su ce mata nafif. Ni ne a nan jihar Katsina muna kiranta da nafif da kurkura. Amira, me zaki ce game da kuɗin nafif? so in an hau akwai wani abu da masu na zafi ya habiba suna bata mai da ban jin daɗin abin haka za ki iya tsaye da na ce kamar yanzu daga opposite gidan nema mm. ce kai ki kofar manus mm. tsakani da ana tafiya na aibe wuce ɗari biyu ko zuwa ɗari uku zuwa ɗari kuma an ce yadda mai ya tsada to za ku ciniki da mai lafiyar akan haka ko ɗari uku sai an je daidai inda zai ajiye sai ya zama na baki da canji ko dubu ɗaya ne kici mai ya baki canji yana ganin dubu ɗaya ne zai fara ce maki an yi hajiya ni wallahi tafiya kila a fain sada na san haka ni ma ai tafiya ki ɗari biyar ne mai ya tsada wannan ma ai ke shanya litan mai hmm. daga wannan tafiya ne zuwa can ne aka shanya litan mai ita litan mai tsiyaya take yi amma amira yanzu halin da ake cikin litan mai ta yi tsada komai ya tsare tsare yanzu masu na a halin da ake ciki yanzu na san suna yin aikin na pep ne domin tsira da mutuncinsu saboda su nawa suka sa mai nawa kuma suka samu inda dai tafiyar da za a yi ba za ta kai kuɗin da suke tsula ba ce mai yayi tsada kowa sai ya kawo abubuwan shi kin gane sai a ce maka dubu ɗaya sannan kuma akwai wani abu da masu na pep suke amira zaki dura akwai wasu masu na pep da zaki ji ana kiransu da <clears throat> endoster kin gane mm. ba ta shiga lungu eh, ba kamar yanzu da ake ruwa sai ka da gane sai ki gane kun je a jike bakin titi ba za ko da ku guyin da su za su shiga da sai sai ba su shiga saboda ruwa ruwa yayi hanya kin gane to yanzu kuma batun wi din kike nufin endos da ake kira su wa'inda sun fi wannan dan wizi suna suna shiga ita kawai na ba ta shiga ruwa sannan kuma game da wannan tiket din da ake ansa na masu nafe shin amfani me yake musu masu adaidaita kin gane tiket din da suke sani naira 100 amfanin me yake musu kamar dai da ne magana da wani mai adaidaita ya faɗa min cewa wannan tiket ɗin da ake ansa na local government we suna amfani da shi in mutum ya samu haɗari ko ya samu wata matsala ana amfani da kuɗin amma a magana da muka yi da wasu masu nafef sun ce sun gaskiya ba su ga amfanin da wannan kuɗin suke masu ba saboda bai wani mai nafef bai taɓa haɗari ba an ba shi kuɗi ba amma za ki gani wannan tiket ɗin kanshi ana rashin mutunci fasinja na ciki kin gane kawai za ga an tare shi he ji gaban ki baya ya ba saboda zaki eh? zaton wani abu ne can sai kiga kawai an tare ki in bai da bai sai wannan ticket din ba sai irin a fara magana ya baka sai ticket ka warwaye kawai sai dan koma gefe in ma an koma gefen da sauki amma sai kiga an jana kafi da an tafi ofishin da fasinja a jiki ni an taba mahala a naira kawai eh an taba mahala a kai ni kadai ce mace a jiki kin ga wannan ana taba mutuncin fasinja ko ba gaskiya ba mm. in wannan abin ya faru sai a ce fasinja ya sauka kin gane ka tsaye da wani ka tsaye da wani he ka tafi amma a jaka akai ka cikin maza kana matsayin mace ni an taba kai ni gaskiya ban ji daɗin abun ba. ban akwai wani wanda ya ce min da muna tsakar ta siya mm. sai aka tsaye da mai na dan aka sai ticket siya sai ticket wurin su. Sai bayan ya gama siya har mun tafi sai an ce mai na dan Allah ya dan dawa ba. To wanda ya sai ticket ɗin wani sai na ce dan Allah ba Allah ina da tambaya. Mm. Sai yake ce min nake ce mashi dan Allah shi wannan tiket ɗin ne amfani shi. Mm. Kamar da yana magana to ni a magana ma da ya ce mu wace ce mu ko haraji ne. ta nufi kin yana san halajin magana yanzu idan kuka tafi kan titi ai za ku kuna tafiya kan titi hankalin ku kwanci to wannan kuɗin da gwamnati ta gyara titin wani shi ne ake ok yana nufin kuɗin da suke bada shi ne ake gyara titi da ake gyara titi ni abin da kin ga ya ce mai yani kuma wannan ya ce mana ana amfani da su ne na local government kin gane in mutum ya yi haɗari ko yana da wata rashin lafiya da bai iya taimakon kan shi za su taimaka mashi da kuɗin amma ko masu na suna magana cewa su ba su ga amfanin tiket ɗin nan ba kwata-kwata to ya kamata a ƙara wayan masa da kai amfanin tiket ɗin nan sosai saboda wani bai san ma amfanin shi ba wani bai san yasa wani zaki ga in zai bada kuɗin yana jin bakin cikin bada saboda bai san ina kuɗin suke tafiya ba yau misali ga wani mai nahabi ya taɓa samun haɗari aka ɗauke shi da kuɗin nan aka mai magani ko aka gyara mai na tafi ko wani abu zai ji daɗi kuma ba za su dinga jin wanda za a iya ba za su dinga jin haushin su dinga bada kuɗin ba an ce mutum ya kawo sai ya bada saboda ya san ga amfanin da zai mashi in bai wata rana shi ma abin zai iya samun shi ya haɗari ga kuɗin nan za a ɗauka a bashi amma mutum kawai yana ba da kuɗi bai san ina suke tafiya ba akwai takaici gaskiya ga wannan abu ya kamata a gyara maganar wannan abu ya mm. kamata tunda kun ji gashi nan dai an kawo complaint ya kamata sai kuma batun kuɗin da suke sulawa na pep mm, kin ga da na tambaye wani mai ade da sawu ya gance ma na ce mashi me yasa kuke sula kuɗi sai ya tambaye cashin me yasa ake sallah ba dan a samu lada ba na ce eh haka ne ya ce to su ma suna aikin na pep eh suna aikin na domin su samu su tira da mutuncin su ya ce yanzu ma suna aikin na ne kawai dan ba yadda za su saboda ni ba su yi ta in sun sha mai suna iya gama yawo ba samu wani abin kirki ba kuma ga iyali na jira kin gane irin abu abin gaskiya kawai sai dai a ce addu'a nan ya kamata ya sabko gaskiya jama'a suna cikin hali to masu kallon mu za mu tafi hutun takaitaccen lokaci sai idan Allah ya mai dawowa Malam Musa. Sista ina wuni. Ina gajiya jikin. To jiki da sauki za a ci. Baka jira can nan bare kenan. Ciwon ciki ke damuna da zazzabi. Subhanallah. Amma da wani irin ruwa kake amfani? Amma Fiyo wata ne nake sha. ko ina kawai ka samu fiyo yi ka kama sha. wani iri sha nake. Gaskiya gaskiya kamata ka dinga duba ruwan da zaka sha sosai. To yanzu me me shawara? An baka ji labarin wani ne park ba da ya shigo yanzu? Salamu alaikum mutan Katsina da kewaye. Barkanku da zuwa Nipak Table Water. A kamfanin Nipak Table Water, mun tanaji na'urori da suke kashe duk wani kwaya da ke cikin ruwa. muna da injina da suke buga mana ruwa cikin sauri kuma cikin inganci muna da lafiyayyun motoci da za su kawo muku ruwa a ko'ina kuke kuma muna da ƙwararrun direbobi da za su kawo muku ruwa a kowane lokaci kuke so factable water ruwa ne mai ɗanɗano ka kuma gamsarwa za ku iya samun mu a kamar haka mun gode kuma sai mun ganku. tabbas lifar ta wata alheri kuma ga tsarka yi da nan ne mijiyar ne don haka na samu rawun sifin jin <laughs> Tom masu kallon mu barka mana dawa daga hutu takaitaccen lokaci za mu daura daga inda muka sa. Habiba to ya aike ci ga masu sa labari a cikin wannan masu sa labulan gaskiya Amira ban sani zan ce a kansu ba saboda kin gane mutum ya shiga na pep ya shiga kurkura ko a daidaita dai da dai mutum yake ganewa mm. kin gane sai a sa wani labuli haka daga tsakiya da suna sa na gefe da gefe to amma yanzu an hana sa to amma yanzu na ga kamar ba a masa magana akan da tsakiya mm. kina tafiya baki sai da za a kai ki ba tabbas kin gane sai dai kawai kiga an je wuri ba ki ganin gaban ki gaskiya wannan ma ba abu bane da ya dace ba ana saboda haka kamar da an ce mm. in kin hauna fa bai zama da shi na ganin ga inda za a kai ki to gobe wani ma zai iya shiga wata kwana wallahi kin gane akwai wani mai na tafiran nan da ya shiga da ni wata kwana ba kwana bace ba to amira ban ganin gaba na na ce mishi ban Allah ka sa na na ya za in gane ina za ka kai ni ba kwana bace ta gaba ya dinga man faɗa ya dinga mun ke san suna kai akwai masu faɗa wallahi eh ko sai ba shi shiga kwana ko wani abu waye waye gaskiya masu nafi ƴan uwa mu sai an gyara sannan ina magana masu hawa sama Amira masu bushe-bushe da ƴan shaye-shaye. Na gyara zama ba Habiba lamarin ne dole sai da gyara zama wanda. Sai ki auna kai rigar mai na riya ina zaki. Ah? Yaya aka yi ne? Eh? kici ai kore ma zai je baki magana kuma ba kan ta ta ruwa kamar yadda ci labulan ne kina iya hawa na fef an sa na bane suna can suna yan bushe busar su wani taba yake sha wani abu yake sha ke biki san da san abin da yake ba sai dai kai gwai ke jan ya ya bugu yana iya zuwa a dida mota akai ku duniya sama ta uku ina shi ke shi kenan magana ta ta cewa kullu nafsa za a igatin mu to kin ga shi kenan mm. ya yi ma iyayenka asara tunda shi ai da asara ai da asara ba ma da hankali gaskiya masu asa ticket din nan dan Allah a dinga sa kamunan mutane wanda suka san ya kamata ba wai kai mutum ya zo ya rike na fen ba ya yau baka sai da ba ba haka ce wani ba haka suna tafiya suna suna suna jaja haka zaki da sai na yi sai ka ce bala'i sai ka ce bala'i banda ake yin shi kayan nan Kun ga akwai kalubalen irin da dama haka hmm. sosai sai kuma magana Amira ta karshe da zani akan abin da na san yawanci yan na pep suna fuskanta irin matsala kin gane irin abu purchase da ake badawa na adaidaita kin eh. gane za a ce mu mutum aka ce purchase ana nufin mutum kamar wata hajiya ta sai na pep sai ta ba wani dan ta sabu in ta bashi zai dinga kawo mata balance duk bayan sati daya ko kwana goma kin gani zai biya kuɗin na pep din to abin da ke faruwa a nan kin gani mutum ya je yana ta shan wahala yana neman kuɗi burin shi kawai ya ga yaya zai yi ya nemo kuɗin nan ya bata da wannan pep ta zama mallakin shi kin gani ba wata sa idan ya aje kuɗin kafin sati akwai rashin lafiyar iyali akwai rashin lafiyar shi matsala tana iya samun nafef to yayin da bai kawo kuɗin nan ba zan ajiye na iya fusata ko wani alhaji wanda ya bada nafef in kin gane ina abu sai ce shi gaskiya ba zai da bai bada kuɗi ba shin ya ma kawo nafef dan a saida a bashi iya abin da ya biya gaskiya wannan abin bai dace ba saboda mutum ya sha wahala ya biya kusan rabin kuɗin nafef sai a zo a ce ya bada kuɗi ba ya bada nafef wai a saida a bashi kuɗin abin mashi to me kuɗin zai mashi wallahi kin gane akwai masu irin wa'inda ranar me kuɗin zai mashi fara samun rai da kamar irin sanin darajar ɗan adam haske ka san da hannun rayuwa wahalin rayuwa saboda ke kina ganin ya ya ce ko mai kuɗi kina iya siyan na ki ba ba wani daga ba kuma na kafke ko shi samu matsala ko na abu ta ba su iya daga wasu ba su daga amma in lokacin ka kuɗin yayi ya ma zo ya kawo ko kuɗin ba su kai mai ya yayi amfani da kuɗin an gyara zan ga ana ta mar an ana ta mai abubuwa shi wallahi wannan abu ba gashi da halin rayuwa ta tsada man fetur ya tsada mutane na cikin tsada ala iskin tasha wai man fetur din nan ma ne? yake sa yana ƙara tsada dan Allah me ke sa yana ƙara tsada yau in ji an ce ya sauka gobe shi ya sauka ya dan kullum abu gaba gaba gaban gaba kawai yake muna na cikin hali dan Allah gwamnati ku dai ba mu wannan hali wallahi su shigo kowa na wannan ana cikin wani a ƙarshe Arira ina masu na tafi nan masu tukewa dalan ke gaskiya na iya shiga su ina ka samu gajeren wando ya wani falan wandar life wallahi yana ta iya da wani wizi eh, ya ne din nan iyo eh, shi wizi ruwa ce ji ko kura ko da ke zama sun basa abin nan yana sa waka sun dai da waka gaskiya sun rage amma ma tana da kibe ya speaker za ta gani cikin na a karshe kuma DJ na sai in ba ma suna fif shawara a kula da tsafta Amira wani mai na kina ga kina iya shiga inna lillahi wa isa wallahi miyau ya cika miki baki ba adadi ba turare ba kamshi amma ai ga shi kana fadin su ko last week kenan mm. kan wannan tsafta da aka yi tsafta din nan masu na ai ba kuma da kuɗin turare akwai dan alam dinnan da ake goba a mata shi ma yana rage wari goga dan goga ba dole sai mutu da sawa ba mai tsada ba dole sai mai tsada ba ko dan na 300 ne ba an sai da ba su turare ka a na dan turai eh na kadan ba da kadan mabun amma kiga wannan tafin wani kace kace gashi nan dai akwai tab na wari da Allah ko yana iya yin sati bai wanka ba to da an tashi aka wanke wasu sai a wada a daidaita sai a bugari ya kamata dai gaskiya a gyara da a ya haɓa dan Allah masu na ku gyara ba wai amma duka aka tare aka zama ɗaya akwai mai tsamta sosai amma wasu kuma gaskiya sai sun gyara da yawan su dan asuwa kidan da Allah a dinga ajiya ban kuɗi kan hido kuɗi hancin ki ya dauka dan Allah an da yara ma suna ce tsoro zaki wallahi da wannan askin da ake wani ciroki ani da ban shiga na pep wallahi daga wannan mai askin ciroki daga wani kai ya mimmi wani ma ki tsoye ki ga dan Allah a gyara ma suna pep to masu kallon mu To masu kallon mu duka duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu mai taken sun da rayuwar mu a yau. Wanda ya san ita rayuwa ta fuskanci komi na cikin duniya. Kaɗan daga cikin abin da muka kawo muku shine wato magana akan masana'antar. Za ku ji abubuwa a cikin bakin mu da yawa. Idan Allah ya kai mu sati na gama za ku ga abin da muka kawo. Masu kallon mu idan magana da muka yi ta ɓata ma wani rai ko ta ya ta shi mun da mun yi da mun a gyara ni. Dan Allah a yi haƙuri ba mun yi da wata manufa bane ba. Dukan mu 'yan uwa ne. To muna tare da ni Habiba Kyana. Tare da ni Amira na bana kuma wannan magana da aka yi ana son a samu mafi ƴancin kuni ya kamata ita ma gwamnati ta shigo cikin wannan lamari wallahi ana cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta harkan man nan Trump mutane kuma ta handin tsin masana nan a taiman yau gobe a daddawan wannan rawa wanda za ta nuna alama da an ɗaura bidiyo ko kuma can za ku gaishe sai ku bi handin tsin mu Instagram Amira Nabara, TikTok Amira Nabara. Ni kuma Instagram Habiba Kyana, TikTok Habiba Kyana. Mun gode, ku kasance da mu a kowane lokaci.